بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر أشرند أكو قوة جماد الأولى shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 17 watan Disamba shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kaset na 315 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam rahimahullah wannan littafi na Zadul Ma'ad mawsu'a ne tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama komai da ruwanka ne dangane tafarkin ma'aiki da tsarin rayuwarsa da bayani akan yadda gudanar da mu'amalolinsa da harkokinsa na yau da kullum Allah ya saka wa Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim da alkhairi malamai suna jinjina masa a wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi ne a halin tafiya inda ya je ƙasar makka don aikin hajji nesa da iyalansa nesa da ainihin kayan aikinsa allah ya saka mashi alkhairi muna ci gaba da bibiyan al'imamu ibnu qayyim al-jawziya inda yake mana bayani akan fiqhun da ke cikin waƙi'a ta tabuka da abin da ya biyo baya na irin kutun gwilar da munafukai suka hada da batun gina masallaci addirar da ƙoƙarinsu na cewa ai amma hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dawo Madina da dai sauran irin kutungulan da suka hada da kuma bayani akan kuskuren da Ka'ab dan Malik shi da abokansa guda biyu Dirar da kuma Hilal dan Muawiya dan Umayya suka samu ta fuskar kin bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yakin Tabuka da hukumar da aka yi musu ta hana mutane su yi magana da su har na tsawon kwana 50 za mu tashi inda malai yake cewa wa amma man'uhu min as-sadaqati bima zada 'ala thulusi fa huwa isharatun minhu alayhi bil arfaq bihi mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ka'abu dan malik bayan da Allah ya bada labarin tuba a gare shi garin wato kokarin shi na murna da nuna godiya ga Allah yace zai yi sadaka da dukiyarsa mai yawa abu mai yawa a cikin dukiyarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi ya ce kada ya sadaka da abin da ya ɗori a kan ɗaya bisa uku shi ne mali yake cewa a cikin haka akwai ishara zuwa ga cewa annabi sallallahu alaihi salama yana umartan ka'abu da ya yi abin da zai fiye masa sauƙi yana daga cikin manhajin manzo Allah sallallahu alaihi salama ko da yaushe nema ma al'ummarsa sauƙi salawatullahi wa salamuhu ula wa ma yahsulu lahu bihi manfa'atun manfa'atu dinihi labo masa abin da zai amfane shi a duniyarsa da addininsa fa innahu law makkanahu min ikhraj malihi kulli domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa in dai ba ka abu dama ya fidda daukacin dukiyarsa gabaki ɗayanta kacokan yayi sadaka da ita lam yasbir alal faqri wal adam to zai zo kuma daga baya ya kasa hakurin talauci da rashin abun hannu sai ya zama ya samu jarabawa a cikin addininsa da rayuwarsa kama fa'ala billazi jaa bisurrati litasaddaqa biha kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayin wani tankiya wanda shi ma yazo da asurra wazo da wata lalita yana so ya sadaka da abin da ke cikin ta fadarabahu biha annabi sallallahu alaihi wasallama ya maka mai ita hadisin na cikin sunan abi dauda daga jabir dan abdullah Allah ya kara masa yadda da yake bada labarin cewa mun kasance muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani mutum ya zo da wani abu kamar girman kwai wani gundarin zinariya kamar girman kwai yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya manzon Allah na samu wannan wato kayan karas din wannan treasure din a cikin wato mining muna bincike karkashin kasa shine nazo da shi in bayar sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mishi yace annabi sallallahu alaihi wasallama ma amliku gairaha ko ban da komai bayan shi sai annabi ya kauda kai ya sake yin magana ta bangaren da annabi ya kauda kai bangaren dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake kauda kai bangaren hagu ya sake yi ya kauda kai da abin ya ba manzo Allah sai ya sama takeici sai ya sa hannu sai ya karba sai ya urga mai ita ya urga mai ita Allah ya so shi sai ya kauce sai sahabbai suka ce wallahi da ya same shi da ya ji mai rauni sai annabi yake ce mishi ya ati ahadukum bima yamliku fa yaqulu hadhihi sadaqa wani irin wauta ne mutum zai kawo duka dukiyarsa ya ce sadaka thumma yaq'udu sannan ya nemi ya zauna yastakfifu nasa yana yana yana neman roko a wajen mutane khairu sadaqati ma kana an zahari ghinan sai annabi ya ce mafi alkhairin sadaka shine wanda ka wadata kana da abin da zai ishe ka kana da hanyar samu sai ka ɗauki wannan fadlu ɗin abin da ya ɗoro a kai sai ka bayar kar ka yi kyautar shiga ɗaka kai kuka to haka kuma kada ka yi sadakar shiga ɗaka kai kuka duka ba kyau na fata mun gane wannan wani hadisi ne tabbatacce yana cikin littafin sunan abi dawuda sannan shi wannan ƙarshen khairu sadakati ma kana an bahari ginan wabda abi man ta'ulu banda waccan kissa yana ma cikin sahih bukhari to wannan shine yake mana isharar cewa wanda yazo da as-surra annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin ki karba kuma har ya buge shi da ita walam yaqbalha minhu khawfan alaihi min al-faqr annabi sallallahu alaihi wasallam bai karba ba saboda yana tsoron wannan mutum ba zai iya jura talauci ba wa adami sabari kuma ba zai iya hakuri ba baya ga al-imamu Abu Dawuda al-imamu Darimi ya fitar da kissar haka na Ibn Khuzaima haka na al-imamu Ibn Hibbana dukkanin sun fitar da wannan kissa a cikin littafansu malam ya ce waƙad yuqalu wa huwa arjahu insha Allah ta'ala dama nan ne asalin da muka raya ko yace to kuma za a iya cewa wata fassara za a iya cewa yace kuma ina ganin wannan abin da za a faɗa shine mafi inganci in Allah ya so cewa innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama amala kulli amala kull amala kull wahidin mimman arada sadaqata bimalihi bima ya'lamu min halihi manzo sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalanci mabambantan mutanen da suka yi niyyar yin sadaka da dukiyarsu gabaki daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalanci kowa a cikin su da gurgurdan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani ya fahimta na halin wannan mutum famakkana ababakar as-siddiq min ikhraj malihi kulli shi abubakar siddiq saboda zurfin imaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani da karfin yaqininsa ya taɓa yin sadaka duke shi gaba ɗaya ko manzo Allah sallallahu alaihi ya karba bai hana shi ba ya san cewa ko yayi ba komai zai iya jurewa wa makkana a wa qala yace ma abqaita li ahlika abinda ya tambaye shi kawai cewa mai kaban ma iyalanka fa qala abqaitu lahumullah wa rasula yace na ban musu Allah da manzansa kamar yadda yake cikin sunan Abi Dawuda da littafin al-Imam darimi da wasu wurare cikin kisar da sayyidina Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai sadaka sai na ce a raina yau in Allah ya so sai na fa Abubakar yin aikin kirki wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun in shi yaran da yake gaba daya sai bai zuba da 50% yana zuwa sai shi ba sai yake cewa la usabiquka la as yake cewa la asbaquka ila shay'in abada ni na san babu abin da zan rigaye ka zuwa gare shi har abada so da shi yana ganin ya gama iya kokarin sa ne to shi ma wannan rabin da ya bayar sai annabi ya karba wa aqarra umara ala sadaqati bi shatri mali annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda ma umar ya sadaka da rabin dukiyarsa wa mana asahibas surrati min at-tasadduq biha amma shi wannan mai asurra mai illalitan nan da ke dauke da zinariya kamar girman kwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki karba daga gurinsa wa qala li ka'abin sannan ya ce maka'ab amsik alaika ba'aba malika a'a ka dai rike wani sashe na dukiyarka wa hadha laysa fihi ta'yinul makhraji bi annahu thuluth kaga wannan ba a bayyana cewa abinda aka ce masa ya dai bisa uku bane wa yab'ud jiddan bi an yakuna mamsak da'afai al-makhraj al-mumsak da'afai al-mukhraj min fi hadha al-lafz yace kuma ba zai yi a ce abinda zai rike ya ninninka hasso biyu na abinda zai bayar ba kaga bai ci mishi sulusi ba to cewa dai ba'da malika wani sashen dukiyarka yana da wahala ka fara fahimta cewa sashen dukiyar nan 2 over 3 ta yi abinda zai bari shine mafi karanci fiye da abinda zai bayar ba abinda zai bayar ne mafi mafi yawa mafi karanci ba kuma gane saboda ba'ad ba ta zuwa don nuna abu mafi yawa da ya ce mashi ka riƙe wani ɓangare na dukiyarka bai nufin ya ba da kaɗan ya rufe mai rike mai yawa yana da wahala a fahimci haka daga wannan wa qala li abi lubaba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abu, abu lubaba yujzi'uka thuluth daya bisa uku ya ishe ka wala tanaqud baina hadhihi al-akhbar ibnu qayyim yake cewa waɗannan hadisan gaba ɗayan su ba sa cin karo da junan su kowanne akwai ma'anarsa kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance shi ne da gurgurda abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fahimta game da shi yace wa ala hadha faman nazara sadaqata bimalihi kulli to fiqhun da za a cire game da wannan shine idan mutum ya dauki alwashi cewa zai yi sadaka da dukiyarsa gabaki daya amsaka minhu ma yahtaju ilayhi huwa wa ahlu dan yazo bada yazo cika wannan alwashin to a cikin dukiyan zai rike abin da zai wadace shi da shi da iyalansa abin da yake na bukatar dole dole to banda shi a cikin wannan nazarin da zai wala yahtajuna ma'ahu ila su'alin nasi muddata hayatihim min ra'si malin aw aqarin abinda tsawon rayuwarsu idan suna da shi ba za su buƙatu zuwa ga roƙo da bara ba min malin min ra'si malin kamar na jari aw aqarin ko property shine aqar wato gida ko gona ko shaguna ko wani kayan sana'a mutum ne misali yana da kuɗaɗe yana da kuɗi maɗauka miliyan ashirin shi ne gaba ɗaya estimate na asset ɗinsa to kawai sai ya yi alwashi cewa in Allah ya biya mashi wata buƙata zai sadaka da duka dukiyarsa don ya zo Allah ya biya mashi wannan buƙatar wajibi ne cika wannan nazar ɗin duk da asali yin nazaru da wannan siffar makruhi ne amma idan mutum ya wajibi ne ya cika idan ya zo zai cika wannan nazar ɗin abin da ke kansa shine sai ya cire wani abu daga cikin dukiyar nan da zai ishe shi ya ci gaba da juyawa ya rayu a kai maɗauka cewa minimum abin da zai ishe shi juyawa a irin sana'ar da yake maɗauka miliyan biyar sai ya cire miliyan biyar sai ya ɗauki miliyan sha biyar ya sadaka da ita ko kuma miliyan biyu sai ya cire miliyan biyu ya ɗauki sha takwas ya sadaka da ita gwargwadon irin sana'ar da yake ko kuma ba ba kuɗi ne da shi tsaba ba yana da yana da assets ne properties ne a ce gidaje ne da filaye ko gidan kaji ko gona ko motoci ko dawakai ko menene to sai duba me abin da in ya bari a cikin dukiyar ya ishe shi sai ya ware wani gida wanda yana da gidan haya ne abin da za a dinga samu daga galla ta hayar duk shekara ya ishe shi da iyalan tsawon shekara to wannan shine kadai abin da ya halasta ya riki sauran sai ya sadaka da su shi ne nufi da cewa idan mutum ya yi alwashi akan zai sadaka da dukkan dukiyarsa to zai rike abin da zai ishe shi da mutanen gidansa wanda zai ba su dama su ci su sha ba tare da sun yi bara ba har tsawon rayuwarsu min ra'asi malin kaman capital jari au aqarin ko ko ko zaunanniyar dukiya ladar property au ardin yaqumu maghalluha bi kifayati ko wata ƙasa wadda kudin hayarta gona ko gida basu masu haya wannan hayar da ake kawowa abinda ake kawo na ya ce wata sadaka bil baki sai ya sadaka da sauran wallahu a'lam Allah shi yafi sanin daidai wa qala rabi'atu ibn abi abdurrahman malar rabi'atu malamin sumali ba daya yace ya tasaddaqu minhu bi qadari zakka shi a wurin sa abinda mutum zai cire irin wannan nazar din shine gwargwadon da ya wajaba na zakka daga dukiyarsa wato ɗaya bisa nawa kenan bisa ashirin bisa arba'in amin ko na noma shi ne ɗaya bisa ashirin ɗaya bisa arba'in zai cire na dukiyarsa ya ce wa yi musukul baƙi ya riƙe sauran wa ƙala jabir bin zaidin in kana alfaini fa aksar a kharaja ushrahu in dukiyar ta wuce dirhami dubu biyu to sai ya fitar da ɗaya bisa goma wato dirhami ɗari biyu kenan ko dinari ɗari biyu wa in kana alfan idan ko dubu ɗaya ne kawai fama duna ko ƙasa da haka fa subu'uhu sai fitar da ɗaya bisa bakwai wa in kana khamsami'atin fama dun fa khumsuhu fa khumsuhu sai fitar da ɗaya bisa biyar idan ya kasance dinari ɗari biyar ne wa qala abu hanifata abu hanifa yace rahimahullah yatasaddaq bi kulli malihi alladhi tajibu fihi zakka zai duba iya dukiyar shi wadda akwai zakka akanta banda dukiyar da ba ta da zakka amma duk wanda ana yin zakka akan ta to sai ya fitar da ita gabaki daya wa ma la tajibu fihi zakatu da kuma amanda kuma babu zakka akai fa fihi riwayatani akwai riwaya guda biyu ahaduhuma yukhrijuhu wa thaniya la yalzamuhu minhu shay'un a wata da aka ce zai fitar da har abinda babu zakka akan shi a a wata riwaya kuma aka ce zai fitar da abin da aka ce wannan bai lazimce shi ba wa qala shafi'i talzamuhu sadaqatu bi malihi kullihi mamu shafi'i yake cewa duk mutumin da ya nazar akan dukiyarsa gaba daya to zai bada ita gaba daya din wa qala malikun wa zuhri wa ahmad yatasaddaq bi thulusi su kuma imam malik da zuhri da ahmad suka ce a'a ɗaya bisa uku ya wadatar wa qala ta'ifa yalzamuhu kaffaratu yaminin faqat wasu kuma suka ce a'a kafarar rantsuwa kawai zai to kaga duk wannan me ya jawo shi zuwa ya aikata makaruhi me ya kai mutun ya dauka kanshi wannan daukakkiya kamar wanda ya ce ne wai in Allah ya bashi wata bukata zai yi azumi dubu kuma Allah ya bashi bukata yana tambayar malamai dinga biya tambayar malamai wai yanzu ya zai ya za ka yi gogo gobe sai ka tashi da azumi kai ta yi ko dai ka cika auta halika dunahu shikenan ko dai kwana dubu shekara uku kenan da ɗoriya ko kuma ka mutu kafin nan amma ba ka bayar da aka iya shi za aka ce makruhi ne saboda yuridullahu bikumul yusra amma sai mutane su ga wai kuma shi annabi ya ce shi nazar baya zuwa bai sawa Allah ya baka wani alheri saboda kai wannan niyya saboda kai wannan alƙawarin la ya'ti bi khairin amma Allah yana amfani da shi ne a matsayin hanya da yake an san abu daga hannun marowata kana wa Allah ruwa ba za ka yaji ba ko kana bayin Allah ruwa ba za ka yi sadaka ba to sai bakinka ya daukan maka wannan wannan daukakkiya ka je ka sha alwashi kuma dama Allah ya kaddara zai baka abin sai ya baka to kuma dole ka cika dan siffar mu'mine ne yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharuhu mustatira Allah ka tsare mu malam yace faslun wa minha adamu miqdar azamu miqdari sidiq daga cikin fa'idar da ke cikin kissa ka Abu dan Malik yana nuna mana girman sha'anin gaskiya wa ta'liqu sa'adati dunya wal akhirah da kuma cewa wato tsira a duniya da tsira a lahira suna rataye da gaskiya ne wan najat min sharrihima bihi da kuma cewa tsira samun tsira daga sharrin duniya da samun tsira daga sharrin lahira duka suna rataye da faɗan gaskiya fama anjallahu man anjahu illa bisidqi duk wanda kaga Allah ya tsiratar da shi to Allah ya tsiratar da shi ne saboda gaskiyarsa wala ahlaka man ahlakahu Allahu illa bil kadhib duk wanda kaga Allah ya halakar da shi babu dalilin da yasa Allah ya halakar da shi sai dan yana ƙarya ƙarya hanyar halaka ce jama'a wa qad amara Allah subhanahu wa ibadahu almu'minina an yakunu ma'as sadiqina shi sa Allah ubangiji ya umarci bayinsa mu'minai yace su zama tare da masu gaskiya fadin Allah ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu fadan gaskiya masu gaskiya Abdullahi dan Umar yace as-sadiquna anan humun nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ashabu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ibn mas'udin shi kuma yake cewa wannan ayar tana nufin annal kadhiba la yasluhu minhu jiddun wala hadl ari da yake ibn mas'udin sai kuma yake sai ce ina amtaqullaha ku ji tsoron Allah ya kuma mu'minai wa kunu ma'as sadiqina ku zama tare da masu fadan gaskiya masu gaskiya wa qad qassama Allahu al khalqa ila qismayn Allah ya raba halittunsa zuwa gida biyu su'ada wa ashqiya masu tsira da masu tabewa Allah ka samu cikin masu tsira karba mu da tabewa faj'ala su'ada hum ahlus sidqi wat tasdiq sai ya sanya wanda za su tsira sune ma'abuta gaskiya da kuma gazgata sakonsa sun yi gaskiya a ayyukansu sun yi gaskiya a maganarsu sannan kuma sun gasgata duk abin da Allah ya ce a yi da labarin da ya bayar da abin da manzansa ya kawo duk sun gasgata wannan sune ahlus sa'ada Allah ka samu cikin su wal ashqiya hum ahlul kadhibi wat takdhib su kuma matsiyata tababbu marasa arziki Allah ka raba mu da zama cikin su sune waɗanda suke masu yin ƙarya masu kuma ƙaryata Allah masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu ƙaryata gaskiya wa hum wa huwa taqsimun hasirun wannan rabawan hasil shine kamar ka ce exclusive babu wani abu da zai fita daga cikin shi komai ya shiga formula ce wacce take komai ya riga ya shiga cikin ta muttaridun kuma ka'ida ce dake hawa kan komai ba ta da istithna'i sai ce sai ce sanai ce kuma munakisun kuma tana reflecting akan komai komai ka dauka kasa wannan ka'ida za ta yi aiki akan shi wato irin abin da yake ce ma universal abin nan ka'ida ce fasa'adatu da'iratun ma'as sidiki wa tasdiq ki kaga tsira tana kewayawa din su je tare da gaskiya tare da gasgatawa duk inda suka bi tare suke washaqawa kaga tabewa da rashin arziki da shiga cikin azaba da'iratun tana jujjuyawa ne ma'al kadhibi tare da fadin ƙarya aiki da ƙarya wat takdhibi da ƙaryata gaskiya wa akhbar subhanahu wa ta'ala annahu la yanfa'ul ibada yawmal qiyamati illa sidquhum iza Allah yake cewa babu abin da zai amfani bayin sarana alkiyama sai gaskiyarsu qala hadha yawmu yanfa'us sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada sai Allah yake radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika al-fawzul 'azim wannan shine rabo mai girma a cikin suratul maida wannan rana rana ce wanda babu hada yawmu yanfa'u sadiqina sidqum rana ce da masu gaskiya gaskiya suke amfana su gaskiya su zata amfane su Allah ya ce sada aljannataku wanda karkashin su korama ce ke gudana wanda za su tabbata a ciki kuma Allah ya yarda da su kuma wannan shine rabo mai tsoka Allah ka sa mu same shi wannan shine rabon masu gaskiya waje ala علم المنافقين الذين تميزوا به هو الكذب في قولهم وافعالهم su ko munafikai Allah ya sanya alamar su da ake gane su tambarin su label din da aka manna a goshin su shine ƙarya a cikin aikin su da maganganun su wai za qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa ƙarya suke ba dan Allah suke sallah ba dan abun su wai za laƙun labi na amonu ƙalu amanna maganarsu ƙarya ce wai za kala sha tairin ƙalu ina ma'afu daga aikinsu da maganarsu duka ƙarya za su yi sallah don a gani za su yi sadaka don a gani za su ce mumine ne don a gani ba don ya shiga zuciyarsu ba da annabi tashi magana yake cewa ayatul munafiqi salas idza hadatha kadhab idza haddatha kadhab da ita ya fara duk mutumin da in zai magana sai yayi ƙarya to akwai matsala game da al'amarinsa akwai matsala Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kintatan ƙarya har sai an rubuta shi a wurin Allah a cikin layin makaryata to daga nan shikenan yayi condemn har san da bai bukata ya ƙarya ma sai yayi ta riga ta zama jinin jikin shi Allah ya tsare mu da wannan muguwar ɗabi'a shi yasa aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mumini yana iya zama marowaci wanda ke cikin sai musulmi manzo Allah ya ce kware ko ana iya samun mumini duk da rowa mummunan hali ne ana iya samun mumini ka ganshi da rowa ce to ragwantaka fa ya zama rago mara karfin zuciya nabi ya ce kware kuwa ana iya samu ce to ƙarya fa ce almuta kamar duk abin da gaskiya bata jawo maka ba ƙarya bata jawo maka ba akan komai akan kasuwanci akan siyasa zamantakewa neman kudin ta yau da kullum kai lauya ne kai alkali ne kai malamin makaranta ne kai mai wa'azi ne malamin islamiyya ne kai uba ne miji ɗa siriki kowaye kai a kowane yanayi kokari ka guje wa ƙarya kuma har a san ka cewa baka ƙarya har mutane kamar yadda in kana ƙarya mutane za su gane na wani kwatance ran na ai duk mai wani mummunan hali bai zuwa ya ce jama'a ku shaida ni makareci ne bai taɓa faɗa haka ba amma kuma yau da gobe za a gane waƙin rayuwa zai sa a gane wani ai koje ne wajen ba da labari wanda bai jiba bai gani ba wani ai zuƙi ta malla ne da shi har yara suna ganewa yara ƙanana a islamiyya idan ko wani malami wanda yake bai kama kanshi ba yana ƙarya ko wani ƙanin babansu ko kuma masu ce ma take ƙarya sai dai ga suna rufe baki kawai in sun goma gefe su yi ta aliki ta haka sai mu gane wannan jama'a ka guje wa ƙarya to duk wannan ma da sauƙi tsakaninka da bil'adama tsakaninka da Allah fa babban bala'i ne kake ɗaukar kanka Allah ya tsire mu malam yace fa jami'u ma na'ahu alaihim asluhu al-kadhibu fil qawli wal fi'li duk abinda aka siffanta su da shi su munafikai to za ka ga yana koma zuwa ga ƙarya ne a magana ko aiki fasiduku baridul imani ita gaskiya ita ce ɗan saƙon imani shi ne postman na imani wa daliluhu shi ne dillalin imani gaskiya ita ce dillaliya ita ce guide ɗin imani wa markabuhu gaskiya ita ce abin hawa ita ce bahikul na imani wasa'iquhu gaskiya ita ce direban imani wa qa'iduhu gaskiya ita ce jagoran imani wa hilyatuhu kuma gaskiya ita ce take take kwalliya mai imani wa libasu ita ce sirrin imani bal huwa lubbuhu wa ruhu kai gaskiya ma ita ce asalin imani ita ce ruhi zai ce ita ce shi wal kadhibu baridul kufr ita ƙarya ita kuma ita ce ita ce adireshin adireshin wato kafirci wan nifaq ita ce adireshin munafunci wa daliluhu ita ce dillalin munafunci ita ce kimin munafunci wa markabuhu ita ce abin hawan kafirci da munafunci wa sayiqu ita ce direban kafirci da munafunci wa qa'iduhu ita ce jagoran munafunci da kafirci wa hilyatu ita ce kwalliyarsa wal basu ita ce sitararsa wa lubbu ita ce abin nan ita ce shi fa mudadatil kadhib lil imani ka mudadati shirki lit tauhid wato irin karo da rashin dacewa da ba su taba zama in agreement yadda imani da shirka ba sa tauhidi da shirka ba sa taba zama guri daya ba sa taba yin agreement to haka gaskiya abin ƙarya da imani ba sa zama wuri yadda shirka da tauhidi ba sa zama wuri daya suna kesheta juna junansu in wannan ya gabar wannan zai yamma ne in wannan ya dama wannan zai hagu ne kullun suna dutse hannun riga to haka kuma abin yake tsakanin imani da ƙarya fala yajtami'ul kadhib wal iman illa wa yatrudu ahaduhuma sahibahu da imani da ƙarya ba sa haduwa wuri daya a zuciya daya ko a waje daya face ɗayan su ya sallama ɗayan dole sai ɗaya galabaici ɗaya wa yastaqiru mawdi'ahu shi kuma ya sakata ya wala wallahu subhanahu an jathalathata bisidiqihim kaga waɗannan mutane guda uku Allah ya tseratar da su ne da mene da gaskiyarsu wa ahlaka ghayrahum min al mukhallifina bima bikadhibi Allah kuma ya halakar da sauran waɗanda suke sun yi sun ƙi zuwa yaƙin da ƙaryarsu to wannan haka yazo a nuskoki da yawa minal mukhallafina amma a larabce kuskure ne dama sannan kuma a nuskar da asali take rubutun hannun ba haka malam ya rubuta ba ya kamata zama ne minal mutakhallifina wanda suka ƙi zuwa yaƙin nan da kansu fama an amallahu ala abdin ba'ad al-islam bi ni'matin afdala min as-sidq alladhi huwa ghidha'ul islam bayan imani da Allah ya huwace maka da Allah ya maka falala ka zama mumini to babu ni'imar da ta kai ni'imar a ce Allah ya baka faɗan gaskiya domin shine abincin musuluncinka wa hayatuhu shine rayuwar musuluncinka walabtalahu bi baliyatin a'zama min al-kadhib alladhi huwa maradul islami wa fasaduhu wallahu musta'an kuma babu wani bala'in da Allah zai rubuce ka bayan kana mumini Allah ya jarabce ka da dan banzan san ƙarya da faɗin ƙarya a maganganunka da aikinka kana a tashabbus malam yuta kana faɗan maganar da ba haka ba kana munafuntar zuciyarka kana faɗan ƙarya kana aiki da ƙarya babu wata jarabawa da Allah zai maka kana mumini ka ba wannan Allah ka tsare mu daga wannan jarabawa domin wannan cuta ce ga musuluncinka kuma barna ce ga musuluncinka Allah ka samu dace wa qawluhu ta'ala laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim liyatubu thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim wannan aya ya ta mana magana akan tun a baya ita ce aya ta 117 cikin sura tauba yace to wannan aya da Allah yace hakika Allah ubangiji taba alan nabi ya yafewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal muhajirina ya yafewa muhajirai wal ansari ya yafewa ansarawa alladhina taba'u wanda suka bi manzo sallallahu alaihi wasallama fi sa'atil usra a wannan lokaci na kunci da wahala min ba'di ma kada bayan an kusa a kai ga yazigu qulubi fariq yazigu qulubu fariqin minhum zukatan wasu daga cikin su si karkata thumma taba alaihim sannan Allah ya ƙara yafe musu innahu bihim raufur rahim lalle Allah mai tausayi ne mai rahama gare su wannan haka ya rubuta a nuskokin muhu sai dai a asalin nuskar malam shi ibn qayyim a rubutun hannu da aka tsinta aka yi aiki a kansu ba haka ya rubuta ba min ba'adi ma kada tazigu qulubu fariqin minhum domin ibn qayyim abinda sa zamu taujihin wannan mutumin kasar sham kuma a ƙasar sham ƙira'a da take sa'ida ita ce ƙira'a abu amrin ƙira'a abu amrin kuma suna karantawa ne kamar da shi da sa'irul ashara suke karantawa ma khala hafsin wa hamza hafsu namu da muke karantawa da hamza az-zayyat su ne suke karantawa da ya'un da damirul ga'ib min ba'di ma kada yazigu amma duka sauran takwas ɗin suna karantawa ne min ba'di ma kada tazigu ai alqulub tazigu qulub wannan kuma yazigu shine mu irin karatun mu nan to to wata kila saboda bugun inji ne kuma yanzu riwaya Hafsu tana da haimana ta yi ba bake da masu riwayoyin ko ina kaje yayin ta ake yi injinan ma da ita suke zuwa ita ce default abin nan text na ƙur'ani da ake saka ma kwamfutoci da injinan ɗabi'i to wataƙila shi sa haka ya faru amma dai wannan saboda amana ta abinda Allah ya sanar shi mu ɗan ƙanƙani yana da kyau mu ambaci shi cewa shi ba haka ya rubuta ba amma duka ma'anar ɗaya ce min ba da ma kada ta zigu min ba da ma kada ya zigu da ɗaya ne kada anan kamar da muka sha magana a kanta dama malamai suna faɗa a kanta cewa isbatuha nafyun wa nafyuha isbatu in aka zo da kada in aka kore ta to ya zama an tabbatar da abin kin in kuma ba a kore ta ba to to an kore fadhabahuha wa ma kadu yaf'alu wa ma kadu ai fa'alu kin kaga ma kadu akwai mimun akwai ma nafiya wa ma kadu yaf'aluna basu kusa da su ba ma'anar shi ai wa fa'alu so wanda kuma za a ce kada wa kada an yajlisa bi ma'ana lam yajlis ba'd ya kusa da ya zauna to bai zauna din ba to haka nan ya kusa da zukatansu su karkace to ba su karkacen ba kenan min ba'di ma nan anan ba nafiya bace min ba'di ma anan abin nan ce masdariya min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum ai lam yakad lam tazig qulubuhum zakatan su basu karkace ba ina fata mun gane wallahu alam hadha min a'zami ma yu'arrifu al-'abdu qadar qadar at-taubati wa fadlaha inda Allah kaga wannan aya tana daga cikin mafi girman abin da zai nuna maka girman wato tuba da falalar tuba a wurin Allah Allah yana son masu tuba wa annaha ghayatu kamalil mu'min kuma tuba ita ce ƙarshen kamala makurar bawa ya samu kamala fa innahu subhanahu a'tahum hadha al-kamali ba'da akhir al-ghazwati ba'da an qadaw nahabahum Allah ya ba su wannan cikar bayan sun yi wannan yaki na tabuka shine yaki na ƙarshe da annabi ya fita sallallahu alaihi wasallam sannan sun gama iya aikin da annabi Allah ya ce musu sun samu cikar aikinsu wa bazzalu nufusahum sun sar yadda rayuwarsu wa amwalahum da dukiyoyinsu wa diyarahum da garuruwansu lillahi dan al'amarin Allah wa kana ghayata amrihim an yatuba alai da haka karshen al'amarin da za su samu shine Allah ya gafarta musu wali hadha ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama yawma tawbati ka'abin khayra yawmin marra alaihi mundu walatu umu da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace maka abu wannan rana da Allah ya yafi maka ita ce rana mafi alkhairi da ka gamu da ita tun da ka zo duniyar nan ila zalikal yawmi har zuwa wannan rana wala yu'rafu ya'rifu hadha haqqa ma'rifati illa man arafa Allah ba wanda zai san falalan wannan abun falalan Allah ya yafi maka Allah ya karbi tubarka kuma ya faɗa ya ce ya karbi tubarka ba wanda ya san falalan wannan sai wanda ya san waye Allah wa arafa huquqa hu alaihi sai mumini da ya san haƙƙin Allah a kansa ya san cewa kuma bai cika haƙƙin Allah ba ya san cewa yayi kurakurai yayi zinubai yayi katobara ya zalunci kanshi ya zalunci bayin Allah shi yasa ake yin murna haka ce yau ɗaya ga watan Shawwal sallah da ake saboda an wuce ta cikin Ramadana watan tuba watan gafara watan da Allah yake gafarta mutane shi yasa ake yin sallah babba ranar goma ga wata saboda an yi Arafa jiya Allah ya gafarta wa mutane gabaki ɗaya Allah ya kunyata shedan domin bawa baya samun falalar ta kai Allah ya gafarta mishi yace wa arfa ma yanbaghi lahu min ubudiyyati mutumin da ya san abin da yake wajibi a kansa na bauta Allah wa arafa nafsahu kuma ya san kansa wa sifatiha ya san siffofin kansa wa af'aliha wa af'alaha da kuma ayyukan da ya rika tubara wa annal ladhi qama bihi min al-ubudiyyati bi nisbati ila haqqi rabbih alayhi kal qatarati min bahr mutumin da ya san cewa dan abin da ya ruruta yayi in an kwatanta da haƙƙin Allah da ke kanshi kamar dugon ruwa ne kwaya daya cikin kwankwalati a kwatanta shi da yawan teku hadha idza salima min al-afati adh-dhahirati wal-batina wannan fa idan mutum ma fa ya kubuta daga matsaloli na bayyane da na boye wannan mumini kenan mai tsoron Allah kaji fa wannan dabaka ta sahabbai ce fa ake musu wannan ake musu wannan a hukuncin cewa Allah ya gafarta musu su kuma da suka fi kowace dabaka ta mutane nagarta to yana kuma ga mu sauran bayi na da da na yanzu waɗanda muke cakuɗa da zunubai da barna da rashin arziki da cutar da kanmu da cutar da ƴan uwanmu da takasiri a janibin bauta Allah madaukakin sarki yace fa subhana man la yasau ibadahu ghairu afwihi wa maghfirati sarki ya tabbata ga Allah wanda bayinsa babu abin da za su iya tsuruta wa kansu sai dai su samu gafara da ahuwa Allah ahuwa da gafara Allah ce kawai ta saba yi su tsira amma in dai ta kanmu ne wallahi babu inda zamu ci fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka gafarta mana Allah ka mana ahuwa da rahama wa taghammadahu wa taghammuduhu lahum bi maghfiratihi wa rahmatihi babu abin da zai tsiratar da bayi in banda tsoma su da Allah yake cikin gafararsa da rahamarsa walaysa illa zalika awul halak ba su da option na uku sai dai su samu wannan gafara da rahama da tausayin Allah ko kuma su halaka Allah ka tsare mu daga halaka fa in wada'a alaihim adlahu da Allah zai mabayi ya sa musu ma'auni na adalci a auna musu aikin su keke da keke fa azaba ahla samawatihi wa ardihi wa azabahu wa ardihi azabahu yayin nufin wato azabtar da mutanen sama da na ƙasa dan laifin da suka yi wallahi da sai ya kama kowa da laifi da annabawa da waliyai da mala'iku da siddiƙai da shahidai balantana kuma sauran mutanen gari da Allah sai ya kama kowa da laifin da ya yi ya ce wa huwa gairu zalimin lahu da Allah zai haka bai zalunci ba wa in rahimahum inda ku Allah zai mana rahama rahmatu khairul lahum min a'mali rahama Allah alherin da ke cikinta ba a iya kwatanta shi da aikin da muka yi aikin da muka yi bai kai fraction na 0.0.0.1 na abin da Allah yake ba mu wani wato wani kankanin fraction ne da ba zai da ba zai lissafa ba yace wala yunji ahadan minhum amalu babu wani cikin bayin Allah wanda aikin shi ya kai ya tseratar da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha yace mata kin ga bayi babu wanda aikin shi ya tace hadda kai yace hadda sai dai Allah ya tsuma na cikin rahamarsa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan fa jama'a to ina kuma ga wani bawa wannan bawan wanda yake mai rauni mai aikin asha mai ganganci mai zalunta kansa mai zalunta bayi mai kurakurai mai ganganci mai katobara babu wani bawa da zai tsira gaban hukuncin Allah sai dai gafara Allah da rahamarsa sai dai falala Allah da tausayinsa sai dai ainihin alkawarin Allah da ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay'in rahama Allah ta ta game komai Allah ka samu cikin rahamarka faslun wa ta'ammal takrirahu subhanahu tawbatahu alaihim marratayn fi awwal al-ayati wa akhirih isake dai duba wannan aya yace kalla ayar ka gani Allah ya maimaita lafazin tuba a farko da ƙarshen aya laqad taballahu can ƙarshe kuma sun mata ba alaihim me yasa aka maimaita ita wannan kalma ya ce fa innahu taba alaihim awwalan Allah ya gafarta musu ya karɓi tubansu da farko bi tawfiqihim littauba Allah ya ba su gamdakatar ya kimsa musu su nemi tuba a wurin Allah wato Allah ma ya sa maka dacen ka san kayi laifi ka tsuguna ka nemi gafara Allah kai sujuda kai addu'a ka tuba kai nadama zunubanka wannan ma tawfiki ne daga Allah in ba ka wuriya ta zunuban ma shi bai damu ba ma kawai yana tayi abin shi kawai Allah ya kimsa musu wannan falan ma tabu da suka ce mun tuba Allah ka yafe mana mun daina wannan kuskure da muka ya Allah taba alaihim saniyan bi qabuli haminhu sai yayi ilanin cewa to ya karɓi tubarsu zaka ta farkon shine aikata aikin tuba al-iqla anil dhanb ta biyun kuma shine qabulullahi taubatahum Allah ya karɓi tubarsu wa huwa alladhi waffaqahum li fi'liha Allah shi ya ba su gam da kasar suka aikata wa tafaddala alaihim bi qabuliha kuma Allah ya musu falala ya karba wa yake Allah wannan falalar ya ce maka ga abin da zaka yi in kai zan karba kuma in kai ya karba din tare da cewa sun da ka tashi baka yi yadda yake so keke da keke ba kaga ba irin jarabawa duniya bace da za a ce kar a bari kowa ya san abin da za a yi in ma wani ya sani to an yi laifi shi Allah ya ce maka ga abin da in kai zan baka lada kamar daidai yake da malami ya ce muku zan tambaye ku kaza ku ce kaza shine amsa zan ba ku maki kaza wannan yana haka ba na principal ba ku rashi ku albani science ba sai ce bai da hankali bai iya koyarwa ba bai san ethics na examination ba ku to shi Allah sai da ya ce ku tuba zan karba ku yi sallah zan karba ku yi istighfari zan karba ku yi kaza zan karba kuma in kun yin sai ya karba yadda ya alƙawari tare da cewa ba ku yadda yake so ba fal khairu kulluhu minhu dukkan alheri na Allah ne wa bihi kuma a wurin Allah ake samu walahu kuma kayan shi ne wa fi yadayhi kuma a hannun Allah yake yu'tihi man yasha'u ihsanan wa fadla Allah yana bada alkhairin sa ga wanda ya ga dama kyautatawa ce da falala wa yuharrimuhu wa yuhrimuhu man yasha'u hikmatan wa adla wanda kuma ga Allah ya hana shi Allah ya hana shi ne cikin hikima Allah da da adalcin Allah to wannan za ku ga ya sha'u ya sha'u nan da ta zo haka ya zo a nuskokinku ko amma a asalin nuska rubutun hannu mu'tamada ya zo ne da lafazin madi yutihi man sha'a wa yuhrimuhu man sha'a wallahu a'lam marin ya sake cewa faslun qawluhu ta'ala wa 'ala thalathil ladina khulifu qad fassaraha ka'abun bis-sawad cewa da kuma ukun nan waɗanda khulifu aka jinkirta tubarsu ya ce kad fassara ha ka'abun bisawabi ka'abu shi ya fassara ta daidai wa huwa annahum khulifu min baini man halafa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an jinkirtar da hukuncin su ba a yi musu hukunci irin na sauran waɗanda suka wa annabi rantsuwa cewa suna da matsala kaza ba wa atadara min al mutakhallifina da waɗanda suka yi ainihin wato suka yi suka ba da uzuri minal mutakhallifina kaga nan kuma ya kamata da ne minal mukhallafina sai ya qulu al mukhallafuna minal a'rabi shagalatna amwaluna wa ahluna nan mukhallafuna ya kamata da kuma kai yake a cikin nuskar rubutun hannun fa khallafa haula'i khalasata anhum to waɗannan ukun sai aka jinkirtar da al'amarin su ba musu hukunci ba wa arja'a amrahum dunahum aka ba al'amarin su dunahum banda sauran walaysa zalika takhlifuhum anil ghazwi yazo wata nuskar da takhallufuhum takhallufuhum amma ya kamata zama ne walaysa zalika takhlifuhum anil ghazwi ba wai an jinkirtar da su daga zuwa yakin bane li'annahu law arada zalika laqala takhallafu da yace takhallafu kama kala ta'ala ma kana li ahli madinati wa man hawlahum min al-a'radi an yi takhallaf suka bai kamata mutanen Madina da sauran wanda suke kewaye da Madina cikin mutanen ƙauyuka an yi takhallafu su ja da baya an rasulullahi takhallafu takhallafu shine sun ja da baya takhlifuhum an jinkirtar da su wadhalika li'annahum takhallafu bi anfusihim sun ja da baya ne da kansu bi khilafi takhlifihim an amri al-mutakhallifina siwahu kaga ya fito ana ya saki fito ana bi khilafi takhlifihim an amril mutakhallifin ay amr an amril mukhallafin kin sabanin jinkirtar da al'amarin su daga al'amarin wadancan da suka ki zuwa yakin al mukhallafuna min al arab fa inna allah subhanahu huwa allazi khallafahum an allah ne ya jinkirtar da hukuncin suka abu daga barin hukuncin munafikai yace su jira ba a bada hukunci akan su ba sai bayan kwana 50 walam yatakhallafu anhu bi anfusihim ba su ne suka ja da baya daga al'amarin Allah da kansu ba wallahu a'lam Allah shine mafi sani to zuwa nan bala ya gama da bayani akan dogon zancin da ya tamara kan yakin tabuka da magana akan ginin masallacin munafikai na darar da kuma abin da bai bayan na kissar Ka'abu dan Malik da ƴan uwansa ina jin mun kusa wata nan muna wannan muna wannan titi irin ko an jima fa tun cikin azumi ba nake jin muke wannan muke wannan daga shi ko ba ruwan shi kawai gani yake ai zuba kawai yake daidai ne abin sai mun jure mun ba ka ba duk sai sai ga sai sai ai tawatsewa saboda abin akwai yawa wallahi Allah dai ya kyauta فصل في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من تبوك yace ga wata gaba za ta bayani akan tarihin aikin hajjin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda sai na Abubakar a matsayin Amirul Hajj shika ta tara bayan hijira bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Tabuka wannan haka yake kamar yadda yake anan zaka same shi a cikin tafin Dalailun Nubuwa na Imam al-Baihaqi da kuma Sira ta Ibn Hisham wanda daga can mali yake kwasowa da littafin tarihi na ibnu kathir qala ibnu ishaqa malan dan ishaqa yake cewa thumma aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam munsarifahu min tabuka baqiyat ramadan wa shawwalan wa dhulqa'dati yace sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya zauna a Makka Madina bayan ya dawo munsarifahu min tabuka bayan ya dawo daga tabuka baqiyat ramadan ragowar watan ramadana wa shawwalan da shawwal to shawwal akwai sabani akan munsarif ne ko ko ko gairu munsarif ana iya cewa shawwalan ga wanda suke ganin munsarif ne inda ya zo mansubi anan wasu kuma zai ce shawwala kamar da aka ce ramadana kuma shi malai ibn qayyim a rubutun shi shawwala ya rubuta amma ga alamar su masu bugawan suka kata zuwa ga zuwa ga cewa sunan shawwal munsarifi ne da aka ga yana suka mishi ainihin alif na na abin nan na tanwini ko na faduwar tanwini summa ba'asa ababakarin amiran alal hajji sanata 90 li yuqima lil muslimina hajjahum sannan aka shiga zulqada zulhijja lokacin aikin hajji yayi a cikin watan zulqada sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace masa na bakar to ka tashi ka tafi makka kai ne amirul hajji ka je makka ka jagoranci aikin hajji wannasu min ahli shirki ala manazilihim min hajji a lokacin mushrikai suna nan a gidajensu da yadda suke aikin hajji basu fasa ba fa kharaja abubakarin wal mu'minuna sai na bakar ya fita da mu'mine wajen mutum 300 ko azyada min zalika bi qalil qala ibn sa'd imam ibn sa'd kamar da yake cikin at-tabaqa cikin mujalladi na biyu daga shafi na 154 yace fa kharaja fi 300 rajulin min al-madina sai na bakar ya fita da mutane kamar 300 daga madina wa ba asa ma'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi 20 badna manzo sallallahu alaihi wasallama ya bada sako na wato raquma guda 20 qalladaha wa ash'araha bi yadihi shi ya sanya musu da baibayi da hannunsa kuma ya musu ish'ari ish'ari shine alama da ake yi ma raquma da dabbobin hadaya a dan sa wani abu mai kaifi a ɗan ƙwarzane su jini ya ɗan fito sai ya ɗan bushe a jikinsu to duk inda suka shiga cikin harami suna yawo kowa ya gan siyasan waɗannan an riga musu tambari ne dabbobi ne da za a hadaya da su ana jiran hatta ya bulugal hadiyu mahillahu ne to annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da ɗa ashirin a yi mushi hadaya kuma da kan shi ya musu wannan isharin kamar yadda yake cikin hadisin bukhari da muslim daga sayyidatina aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama yana daga cikin ɗabi'arsa saukin kai da yin abu da kansa bai jira sai an yi mishi in ka ga dama ka mai zai gode amma bai da girman kan da zai jira cewa sai an kusanto mai takalminsa sai an bude mishi kofar mota sai an jawo mai raƙumin shi sai an juya mai takalmin shi in ya zo shiga ko ya zo fita in yana cikin gidan gida ma da kanshi yake kai ruwa ban ɗaki da kanshi yake gyara takalmin shi da kanshi yake ba dabbobin shi abinci bai da girman kai ko kaɗan raka alaiha najiyat ibn jundub al-aslami wanda aka bai wa aikin kula da dabbobin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da ma Ibn Khuzaima da Ibn Hibban da Sarwaito shine wani mutum mai suna Jundub ibn Najiya ibn Jundub al-Aslami sunan namiji ne Najiya ibn Jundub al-Aslami sahabi ne shi aka ba wannan aikin wasaqa Abu Bakrin khamsa badanat shi ma sai na bakar ya tafi da nashi dabbobin na ainihin hadaya abin nan raquma guda biyar wa qala ibn ishaq fa nazalat baraa sai suratu baraa ta sauka ita ce bara'atun minallahi wa rasulihi ila ladina atu min mushriki wannan sura da mal albani namu yake cewa ta sauka ne ba arziki Allah ya gafarta mai wato da Hausa ne irin ba ba ba mutunci ba wani ɗan kafa shi sa ko bismillah ba ta da shi ko to ta sauka wannan sura da take magana akan gundarin tamyizi tsakanin musulmai da kafirai tsakanin mu'minai da mushrikai tsakanin masu imani da munafikai ta sauka fi naqdi ma baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa bainal mushrikina min min al-ahd allazi kanu alaihi tana bayani tun farkon ta cewa babu wani ragowa alƙawari tsakanin manzon Allah da ainihin mushrikai Allah ya baranta da duk wannan alƙawarin a warware shi kawai فخرج علي ابن أبي طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدباء سيدنا علي رضي الله عنه يفتا أكن راقمر من زم الله صلى الله عليه وسلم أكي تمت الأدباء asalin abin da suke cewa al'adba a cikin raƙuma ita ce wadda aka yanke mata kunne to amma ita wannan a tarihance an ce ba a yanke mata kunne ba akwai maganganun da malamai suka akan wannan raƙuma shi ita ce alƙaswa ko wata ce daban wasu suna ganin alkasuwa ita ce dai al'adba suna ne guda biyu aka sa mata wasu kuma suka ce a alkasuwa ita ce wanda ya zo da ita daga makka lokacin hijira wannan kuma al'adba ya same ta ne daga baya bayan da sabai suka kamo wasu mutanen saƙif a matsayin fansa na zaluncin da suka yi wa wasu sahabbai to a cikin kayansu da aka samu ne aka samu wannan alkasuwa ɗin amin al'adba ita ce kuma wannan da hadisin ce zuwa cikin sayin muslim wanda ake cewa babu wani raƙumi da ke tsere mata isa suke ce mata sabiƙatul hajiji mai wuce abokan tafiya zuwa aikin haji wato irin abin da ake cewa da gilma ko wata mota da ake cewa gilma wata irin mota ce ma wannan na ga station wagon ce irin ta fijo ɗin nan ku masu ɗaukan mutane masu wani ɗan banzan gudu da yanzu babu irinsu irin 5 fodin nan da da ita ake yin tasi to haka take wata gilma ce ita ma ba ta sai dai ai ta janta in ana so a tafi tare da ita to babu wanda ya taba tsere mata ana tsere wata rana sai wani ba kauye ya zo da wani raƙumin shi wanda ana ganin shi bai kai ya kawo ba bai kai ta gogewa ba ana gudu kawai shikenan sai kawai ya tsere mata sai sahabbai sai suka ji bakin ciki da damuwa a cikin zakatansu shine sai annabi yake cewa ma rafa Allahu shay'an illa wada'ahu babu wani abu da Allah zai daga shi a cikin ababen duniya to bace sai Allah kuma ta ne ya kasa da shi daka normal ne kawai karku damu lokacin ta ne yayi shi ma wancan rakon shi kuma lokacin dagawar shi yayi ina fata mun gane to kaga manzo Allah sallallahu alaihi yana da yana da saukin fahimta da tawalu'u da rashin dauka abu da wani ne sai a ce to bari ai sai da za a yi ayi twisting a sai da za a yi ayi malpractice a ce ba ita ce ta ci ba shi ne ya ci ba ko irin da ake a wuraren zaɓe ko musabaka ko duk wata harka da ake so ya cuwa a canza alƙalima canza figas Allah shi kyauta to ita ce al'adba an kana son garin labarin da sai ka sai kuma imta'ul asma bimalin rasuli min al'ahali wal ali wal mata na wancan malamin mai sunan shi ibnu farhun al-ya'muri ko to sai kaga ya kawo gaba daya bayani akai da sauransu Allah ya samu dace lokaci yayi ko qala ibn salim falamma kana bil arji yayin da manzo Allah sai sama yake isa al sorry afwan yayin da sayyidina abubakar ya isa al arj wa ibn a'id yaqulu kamar da ke cikin uyun al asr bi bi dajnan da sai kai wannan wurin لحقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الأضباء فلما رآه أبو بكر قال أمير أو مأمور قال بل لا مأمور ثم مضيا سيدنا علي يسو sai baka tambaye shi ke cewa kai an mai da kai shugaba ne an cire ni ko kuwa ya ce kana nan kai ne shugaba amma ga aikin da aka bani wani cikon labarin kasuwa din nan wata rana an taba an taba sace ta wasu yan ta'adda haka ko suka sace ta da sauran raƙuma suka tafi da ita a cikin wanda suka sace har da wasu mata suka sace su sai ita matar cikin dare ta tashi tana ta laluba abin hawan da ta samu kowane abin hawa ta rasa dace da shi bai da koro sai ta samu ta samu wannan al'adba daga ƙauye ko kace daga camp din yan kidnappers din sai ta hau ta gudu ta sai ta hau ta Madina to ashe ita kuma ta yi alwashin cewa za ta yanka wannan dabba da ta kawo ta sadaka da ita ana zuwa sai aka shirya ta aka ce a wannan aira kuma manzo Allah sai sau ne bai yiwa ki yanka ta ba taki bace to shine annabi sai sai yake cewa la nazara lil muslimi fi ma la yamliku ai shi musulmi bai yin alwashi akan abin da ba nashi ba bai yiwa ka alwashi kace zaka bada abin da ba naka ba ko zaka zaka yi sadaka da shi sai annabi ya karbi kayan shi ya ya ya kyale ta eh labarin ta yana da yawa wannan ina ganin kanmu tsaya labarin dabban nan dare yayi ko lokaci ya riga ya kure bar mu sarara nan insha Allah wa sallallahu wasallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah